أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin kowa da komai da ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a ranar takwas ga watan shawwal watan goma kenan bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan shida watan jun miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas Allah muna maka godiya muna ƙara maka godiya da ka ƙaddare mu da rayuwa zuwa wannan lokaci mai albarka mun yi azumin wata mai albarka kuma ga mu yanzu cikin watan shawwal wata mai albarka alhamdulillahi wahda la radda liqada'i ولا معقب لحكمه له الفضل كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله نيته وسره أعظ بطاعته المتقين وأذل بمعصيته الفاسقين الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة رحمة للعالمين لينذر من كان حيا ويهك القول على الكافرين صلى اللهم وسلم وبارك وعنهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi ina ƙara hudubanmu tana ƙara gargaɗi gare ni da kuma ku gaba ɗaya cewa mu ƙara jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu ji tsoron Allah a bayyane kuma mu ji tsoron Allah a ɓoyenmu mu ji tsoron Allah cikin kowane hali duk inda muke duk inda muka samu kanmu mu ji tsoron Allah a kowane zamani a kowane yanayi a kowace ƙasa mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa ya ko bayan Allah kada fa ku yadda ku mutu face kuna musulmi Allah ka kashe mu muna musulmi masu imani ya ko bayan Allah huduban mu ta yau tana magana ne akan abin da zai iya faruwa ranar da za mu zo babu makawa ranar da za mu samu kanmu babu makawa musulminmu da kafuranmu muminanmu da fajiranmu gaba ɗaya za mu haɗu gaban allah subhanahu wa ta'ala kuma babu makawa kowa za a yi mai hisabi gwargwadon aikin da ya aikata to mun yi azumi mun ƙare mun yi ma allah ibada muna fatar allah ka sanya mu cikin rahamarka allah ka sanya mu cikin jinƙanka Allah ta baraka wa ta'ala yana cewa da sunan Allah mai rahama mai rahama Allah ya ce lalle idan mai afkuwa ta aku, ranar kiyama kenan idan kowa ya mutu kowa ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mai afkuwa din nan Allah ya ce babu wani mai tarewa ma'ana babu karyatawa game da wannan rana tabbas ne kowa ya san alwaqi'a tana zuwa to wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala ya tana daga darajar wasu daga cikin bayin Allah sune ne muminai musulmin kwarai waɗanda suka yi ma Allah da'a suka yi ma Allah ibada suka yi ma Allah biyayya suka yi ma Allah alkhairi suka yi sadaka suka sadar da zumunta duk abin da Allah da manzo yace suka aikata to waɗannan mutanen Allah zai daga darajar su ranar alkiyama kuma Allah zai kaskantar da wasu bayin Allah malamai suka ci wasu bayan Allah da aka gani nan a duniya ba kowa ba ganin idanu ba kowa ba in abin ya yi maka sallama ya ce maka assalamu alaikum ah, ah, ah. saboda mai ba kowa ba bai aji mota ba bai da wata kamala bai da ko mashin na kwarai kila ga ƙasa yake tahiya ko agwagwa ya aje shi ko ɗan kabu-kabu ya aje shi riga kala daban taguwa daban wando daban wata hula sai dai a hankali ka gane shi kana ganin ba kammalalle ba ne ashe wurin Allah maɗaukaki ne nan duniya ba kowa ba ne malamai suka ce to shi aka nuhi ranar da Allah zai ɗaga wasu bayi wanda duniya ana ganin kamar ba kowa ba ne amma ranar alkiyama sai ka gane shi kawai cikin na gaba gaba Allah ka samu cikin wanda za ka darajojin mu. sannan wasu da aka ganin manya ne ga manyan riguna ga manyan motoci ga manyan gidaje ga manyan mukamai ga yawon kasashen duniya duk inda suka shiga manya ne ana bubudawa a bude musu wuri su zauna ana ganin darajar su a nan duniya a ce ba su sani a ba sani ba tambadaddun Allah ta'ala ne wallahi tallahi za a ga mutum madaukaki ne a duniya a idon jama'a amma a wurin Allah ba kowa bane fasikin Allah ne wani ma mushriki ne wani ma kahiri ne riddadde ne yana tare da ku babba ne ana gani ga ido amma wallahi ba kowa bane wurin Allah amma ku a wurin ku ranka dade in ma abin ya mutu ne duk masallatan garin ku duk za a hado gaba daya yi mai sallah jama'a da yawa su sallah ku ba ta amfani ne Allah zai kaskantar da daraja wasu bayan Allah ranar alkiyama Allah ka hishe mu cikin wannan tsari ya Allah Allah ya ce ranar da aka girgiza ƙasa girgizawa ranar da ƙasa za ta motsa idan ƙasar ta motsa motsa za ta yi duk abin da abisa gare ta zai ruguje ya rede ya lalace Allah ya ci ranar da aka rede duwatsu duk duwatsun da ka gani wani son ka zama tura ku ga ƙasa za a rede su su koma gari sai su koma kamar ƙura wadda aka wace kamar ƙura kamar haɓɓi kamar toka haka za su koma in ka busa za su bi iska Allah ya ruguje su gaba ɗaya yare da su lokacin aikin su ya ƙare Allah ce wannan lokacin za ku kasance jama'a kashi uku za mu kasance cikin kashi uku ranar alkiyama Allah ya ce cikin kashi uku din nan akwai ashabul maimana duk abinda za su yi littafin su, da hannun dama za a ba su an yi hisabi da hannun dama za a ba su ko mine ne ashabul maimana ashabul maimana Allah ya ce da ka san su wane ne a ashabul maimana da ka yi kokari ka zamo cikin su da ka yi kokari ka yi aikin da zaka zamo cikin ashabul maimana Allah ka sanya mu cikin ashabul maimana Allah ce kashi na biyu akwai ashabul mash'ama Allah ka kare mu da gare su Allah ka kare mu da gare su Allah ka kare mu da gare su ya Allah ko inda suka suka bai ba mu sun muji labari ya Allah ranar kiyama waye sanar da kai su wane ne ashabul mash'ama wallahi da baka yi hauka da rigima da fitina kaga kanka cikin irin su wallahi da baka samu kanka cikin irin su ba da ka san su wane ne aka ce Allah ya ce da ka bi can manzon Allah ya ce da ka bi can baka yadda ka saki hanyar Allah da manzon Allah da ka san su wane ne ashabul mash'ama da azaba da wahala da fitina da za su samu kansu Allah ce kashi na uku su ne a a kuna sabi kuna, na gaba gaba yan gaba dai gaba dai malamai suka ce a kuna, asabiquna kuna, wa'anda suka riga tun farko wasu suka ce ba su aka nufi ba wa'anda suka riga a cikin musulunci wasu suka ce a suwa ne a sabi kuna suka ce waɗanda suka riga rika sunan manzon Allah in an ce sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta inganta za su kama su rika su rike jabal su aiki da ita to su ne asabi kuna malamai sun yi fassara na sahabbai ibnu abbas su dhahab da sauran malaman magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi fassara daban-daban game da su wane ne as-sadiquna masu riga ga musulunci ko wani suka riga imani ko wani suka riga yin hijira suka bi manzon Allah ko wani suka riga sunna annabi da sauran fassara da aka yi Allah ka sa mu ciki duka Allah ce to asabiquna din nan to sune kuma sabiquna fi dukhulihimul janna wajen shiga aljanna kuma sune a gaba wanda suka riga yin hijira tare da manzon Allah ai sun rigaya kuma sun wuce kuma sun yi gaba na gaba ya yi gaba to aljanna masu za su fara shiga waɗannan da suka riga imani ko suka riga musulunci su za su fara shiga sannan ku biyo baya waɗanda suka riƙa sunan manzon Allah lokacin da riƙon sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama riƙon garoci yahi zahi yahi sauki bisa ga riƙata suka riƙata suka tsaya a kanta suka mutu a kanta kai kana haɗa kanka da su to su ne sadiquna su za su fara shiga sannan mu biyu ya Allah suna wucewa muna biyuwa Allah ya ce to waɗannan su ne makusanta su ne makusanta a wurin Allah Allah ka samu cikin makusanta ko kusa ga makusanta ya Allah kuma suna cikin wata irin aljanna ta ni'ima ya Allah ka samu cikin aljannan ni'ima Allah ce waɗannan da aka ambata muku fa wasu jama'a ne daga cikin mutanen farko magabata annabawan da suka wuce tun daga annabi nuhu waɗanda suka bi su annabi ibrahimu su annabi musa su annabi isa da sauran annabawan da suka wuce da manzanni da jama'ar da suka bi su suka yadda da su suka yi imani da su suka rika abin da suka zo suka gaskata su suka bi allah yadda allah ya ce to su aka ce ma wasu daga cikin mutanen farko har zuwa ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce da kuma wasu ‘yan kaɗan daga cikin waya suka zo daga baya wa'anda su ma suka bi gurabunsu suka bi hanyarsu suka bi inda suka bi su ma za su shiga cikin waccan ni'ima wadda za a faɗi dukkaninsu Allah ya ce suna ga wasu suna akan wasu irin gadaji gadaji aka saƙa su da lu'u-lu'u da marjan da sauran kayan ado wayanda ka sani da wayanda baka sani ba an haɗa su an hada duk irin adon da ka sani a duniya duk irin kawar da ka sani a duniya yan hagwada ma gadonka a cikin aljanna za tabbata duniya baka taba ganin iri ne ba baka taɓa jin akwai iri ne ba baka taɓa tunani a zuciyarka zaka samu iri ne ba to shi za a bamu in Allah ya so Allah ka bamu ya Allah lokacin da suka hau 'yan aljanna ɗin nan waɗanga da aka ambata za su zama gigincire bisa ga waɗannan gadajen zama irin zaman na jin daɗi sannan kuma suna masu fuskantar juna duk inda dan aljanna yake yana iya fuskantar dan uwa ne dan aljanna in ma yana ganin kamar nesa da yayi haka yayi haka yayi haka sai ya ga dan uwa ne ga yanan shi ma ga yanan cikin aljanna shi ma bisa na shiga do yana gintire cikin ni'ima cikin jin daɗi in ji Allah Allah ka sa mu ciki ya Allah wahala ga ta duniya Allah ka sa dumu manci kun san dan aljanna da an sa shi da ya mutu da ya mutu radda ya mutu aka dauki rai ne aka dan dandana mai ni'imar barzahu za a tambaye shi shin a duniya ka taba jin daɗi ya ce ni eh, ka taba shan wahala duk wata wacin da kai da kai da kawo da yawon wahala da bida abinci da fitina fitinan mata fitinan ɗiya fitinan abokai fitina rayuwa fitina fitina fitina cofane duka kamance da an tambayi ka suka ce ya Allah ni kan radda nake ban taba sanin wata wahala ba ko ta kifta guda ni'ima ɗaya hawa ka tabar zuwa wadda za ka fara ba an ɗan yi maka an ɗan jawo ma wata na'ura ta aljanna an ɗan haɗa ma cikin barzahu to cikin ta an ka ɗan ɗebo ma an ka samu rayuwarka sai a ce bari a tambaye shi ajiya ka taɓa jin wahala duniya ce a'a ya Allah ban taɓa wahala ba duniya ka san ko wani ga wahala da shike ciki ganin shike ma kila ma bai samu rahama da haka in ya dibi wani sai ce kai bai san abin da annan ba wallahi sai a tambayi shi ka taba jin daɗi wahala duniya ce ban taba ji ba ban taba shan wahala ni yadda nake cikin ni'ima nake duk ya mance wallahi haka dan wuta duk shek a yadda ya da takar da ya da duk abin da ya da kai da kawun da ya da nishaɗin da ya da mulkin da ya da kama karyar da ya yi da an ɗanɗana mai azabar can ta jahannama barzahu gida ne in aka tambayi shi a duniya an ɗan ji daɗi ya ce inda wa shi wallahi bai taɓa sani ba duk mulkin da ya rika duk kujerin da ya rika duk abin da ya yi bai sani ba duk ya mance gaba ɗai saboda azaba gada an kai mai ɗanɗanonta ta barzahu kamun wai shiga barzahun wa tun kamun wa kai shi barzahu ba an ɗauki ne ne kamun a kai shi barzahu wa aka yi mai wa tambaya ce shi bai taɓa sanin wani daɗi duniya ba Allah ka samu mance da dohar da mun sha ya Allah Allah ya ce sannan ga samari matasa wildanun mukhalladun suna masu hidima duk abin da haka so kawo ma din suke kayan jin daɗi kayan ni'ima kai Allah ka sa mu ciki da mu da malamanmu da 'yan agajinmu da 'yan jaridanmu da shugabanninmu Allah ka samu ciki Allah da ladannanmu da kowa namu Allah ka samu cikin wannan aljanna cikin wagga ni'ima ya Allah lokacin nan suna bi gabansu da wasu irin kop kop kop wanda baka taba gani ba duniya ba idan wanga da kaka rika ya faɗi ya tsage ba a baka taba maganin iri ne ba baka taba tunanin iri ne ba baka taba jin iri ne ba a rayuwa ka shi za a tsoyo ruwa a baka watakila sai ka kai kamar ka sheka a ce a tsaya gidanka na kuma naka na kai fa ba na kowa bane ka azama ta rabu da shi kakkai laihi ga mai gida a'a yanzu kai an mai gidan sha kawai a ganka ni'ima ce Allah ya baka abin da kai ne na duniya Allah ce ruwa na jin daɗi wa'anda za a ba ɗan aljanna da kayan jin daɗi iri daban-daban giya ma wadda za ka sha a cikin aljanna ba ta samaye ba ta ɓata kwakwalwa ba ta ɓata hankali giya ce ta jin daɗi ta ni'ima Allah ya ce a cikin aljanna akwai kayan marmari abin da ka gani in mai mota ya faka ya tsaya wurin mai kayan marmari kana dauke da azumi ga kada naira hamsin aljihunka lemun ma ba a baka na naira hamsin don ba a ma saurarin ka mai mota ya tsaya dubu uku zai miƙa ko dubu biyar a dan haɗa mai kai da naira hamsin ko saurarin ka ana yi to yanzu ga sunan ba irin na duniya ba i kala daban daban daban daban daban don naka na duk abin da ka gani duniya da wanda baka taba gani ba da wanda baka taba ji ba da wanda baka taba darsa zaka same shi ba yau kai addashi duk abin da kaka shawa a duniya Allah ya ce kai shi dan aljanna kai aljanna ga akwai daɗi wallahi kada mu yadda mu yi aiki wanda zai kauce mu daga aljanna ya Allah ka ba mu ikon daurewa da zahi da wahala da ɗari da duk abin da ke akwai mu daure mu yi aiki na shiga aljanna Allah ka ba mu ikon haƙurin yi maka ɗaha da naman tsuntsaye a cikin aljanna wallahi wani naman tsuntsu sai dai ka ga tsuntsun kawai yanzu dawisu ni dai wallahi ko nama ne ban taba gani ba to akwai tsuntsaye na ni'ima na duniya to na can lahira kai ku dai bari mu zo Allah kai mu cikin wannan ni'ima ya Allah duk abin da kuka so na naman tsuntsaye ga sunan inji Allah baka ci su cika ciki ka kai gudun da kai ciki na ya lalace bai lalacewa ba a matutu. ya gyara ma shi dai aka sai bi jiki sai ya koma normal sai haga wani sai haga kana shawa in ka ga shawa sai ka ci kana ci sai a gyara ma sai haga wani kuma duk wanda ka gane ɗanɗano na yahi wancan da ka ci ba tuki ko duk abin da ka yi na aljanna babu wahala babu gajiya balle ka kwanta kai kwana ko yoshe kai kake kowane lokaci to duniya kwana ma ba dan kana wahala bane aka baka dan lokaci ka kwanta ka huta to babu wahala cikin aljanna Allah ya ce da hurun ain hurun ain ai ba sai mun bayani wa matasa ko ku yi haƙuri matasa da mu da tije gaba ɗaya Allah ka ba mu hurun ain Allah ka ba mu hurun ain ko dai budurwa ka aura wadda bata taba auren kowa ba ta dai ta kallon wasu wani ta harare wani ma sun yi hira minti biyu wani kila har soyayya to ban da waccan kowa sai kai dai kaga asawakin nan da kai ta yi kaga azumin alhamis da atanin kaga sittu shawwal din nan da ka tsare bayan ramadan kaga wandon nan da ka tsaye da shi inda sunna tace baka saki ka zan dan wuta ba kaga sunnan nan da ka bi kaga shari'a annabi da ka bi? tsayuwar dare da kai ibadan nan da kai wallahi su zan haka ka cikin wannan ni'ima da haka ko da baka yi aure nan duniya baka mutu kaka yi bakin ciki kada yi kokari ha gama da Allah lafiya Allah ya ce hurun in din nan kamar wani irin lu'lu'i ne kamar wani diamond ne wanda aka sa cikin wani gelas aka ruhe in ka gane idon kama ba su iya daurewa kana kallo ne haka za ka gane ta in ka gane ta an ce da za ka ga 'ya aljanna ta dube ka ta ce malam bello na saboda jin daɗin sautin muryarta in ana mutuwa can za ka faɗi ka mutu saboda jin daɗin sautin muryarta nan ta duniya ha ga bakan magana ga wata ƙazamta wata raguwa ta shiki ta ceto da sauransu can ko duk babu hakanan Allah ya ce duk wanga abu da kuka gani sakamakon aikin da kuka yi na nan duniya aikin nan da kuka yi na duniya sakamako ne ne Allah ya ba ku irin wannan ni'ima Allah ka ba mu wa'annan ni'imomin Allah ka ba mu wa'annan ni'imomin a cikin aljanna ni'imomin suna da yawa amma dai ko ga hurul ilimin ka sai ai babu laihi ko Allah ka ba mu horon in Allah duk ni'imar da ka yi mu mu'minai tanadi a cikin aljanna ya Allah kada ka haramta mu na ita ya Allah ya Allah kada ka haramta mu na ita ya Allah diya da zamu shan wahala Allah ka ba mu ikon dauriya mu samu ni'imomi a cikin aljanna ya Allah kai akwai yan wuta ban ma magana su wallahi ko kuna so ai magana yan wuta cikin wa ni'ima mu hitabatun su mu yi magana ni'ima dai aljanna Allah ka samu aljanna Allah ka samu aljanna Allah ka samu aljanna Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga wuta Allah ka shiryar da mu ka shiryar da shugabannin mu ibadar da muka yi Allah ka karba muna ibadar da muka yi Allah ka karba muna zabe mai zuwa Allah ka zaba muna shugabanni na gari ya Allah shugaban kasa Allah ka yi masa jagora Allah ka taimake shi da taimakonka Allah ka karfafa shi da mutanen kirki mutanen da suke sabani da su da shi Allah ka hada kansu su a Najeriya aiki da addini da kasar mu gaba daya Allah ka ciyar da kasar mu gaba ya Allah rikicin da aka yi zamfara da matakin da aka dauka Allah ka sa kashe kashe sun kai karshe ya Allah Allah ka sa sun kai karshe ya Allah Allah ka sa sun kai karshe ya Allah mu da abin bai kawo gare mu sosai ba Allah ka kara kare mu Allah ka kara kare mu wanda rayuwarsu ta cikin wannan halin Allah ka sa aljanna amma komai alhamdulillah alhamdulillah ala jazili na'imi wa jazili ihsani ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu ala sawabihi ala'ihi wa taratu wa imtina'i wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu adda'i ila maghfirati wa ridwani صلى الله وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتباعه ومن سار على نهجهم القوي ودعا إلى صراط مستقيم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في جزاء أهل الجنة ولهم في هذه الجنة في هذه الدرجات وقال جل ذكره الله تبارك وتعالى سويا الجنة daga cikin ni'imominsu akwai wasu irin ruwa na ni'ima wayanda su dai adda su ba da kowa ba babu mai wani irin su in ba su ba kai Allah ya yan aljanna suna da wasu irin shimfiɗu na musamman wayanda za su kwanta ba shimfiɗu wayanda aka shimfiɗa maɗaukakan shimfiɗu na yan aljanna ne Allah ka samu na ciki malamai suka ce shimfiɗun nan wasu suka ce abinda aka nuna da shinhiɗin nan yan hurun ini din nan haka ne suna a shinhiɗin za ka isko ta wannan gadon na musamman sai ga ta najeriya ka wasu kai dai adda ita ba da kowa ba kuma ga wasu can ga wasu can kuma ba su kishi can don naka ne kai dai kai ta cewa cewa kai dai ba mutuwa kuma ba wahala kun ba gajiya ba ina nan duniya bane kun ba ba sai ka sha wani abu ba a'a za a baka karhi kai wanda kaka so a cikin aljanna kun ba lahi kai ba wadda ta gida ma in tana nan ita uwar gida tare da ita aka cewa cewa kici ya ƙare Allah ya ci a cikin aljanna mu muka kaga yan mata na ni'ima muka aje ma yan aljanna shi yasa ba su taba ganin kowa ba su taba sanin kowa ba sai kai dai don can aka Allah ya shirya sai aje su na musamman don mu dai da Allah ya yi su sai ya yi su wasu yan mata matasa matasan yan mata wayanda da ka gani wata ma in ka gane ta sai ka juya wallahi sai ka azaba kai addaba nan ma duniya in ka fuskanci wata in dai namiji kake wallahi sai ka kawo da fuskarka to can kai adda ga su matasa ba da tawo an suka rukuce ba matasa naka ne sannan mahusan juna mahusan maza babu wanda ta sani duniya sai kai kuma son da ta kai ma ba irin son matar duniya na kissa ba ga hatsarar juna duk warin juna balai ka ce tawane tsohuwa ta tawane yarinya ta tawa a'a duk warin juna ne ba haɗama ba rigima ba fitina soyayya ɗaya akwai tsakaninku da junanku ƙari wannan ni'ima ta aljanna Allah ka samu cikinta ta wannan ni'ima ta aljanna Allah ka samu cikinta wahalar duniya in ka kaddare mu da wahala ta cewa ne Allah ka sassabta mu na in mun zo ka samu cikin ni'ima إما ma ka lilwanta muna كبام ba mu duniya ka ba mu lahira ya Allah daidai kenan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والبدع والمبتدئين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وصلاتنا وسائر عباداتنا واجعل املنا مقبولا وذنبنا مغفورا يا رحمن يا رحيم اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا وجمع فرقتنا وألف بين قلوبنا واجعل نيجيريا آمنة مطمئنة واجعل نيجيريا آمنة مطمئنة واجعل نيجيريا آمنة مطمئنة واجعل بلدنا سوكت آمنا مطمئنا سالما من كل فقر وجوء ومصيبة واجعل أدائها وأدائنا خاسرين مذلين وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الكبير يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم